Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Ko kuma ta gidajen rediyo VOA Africa birnin Yamai a kan mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duk a jamhuriyar Nijar din a zangon FM. Masu sha'awar jinmu ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. the stealing of Za mu iya dakatar da sata da hakan zai ba mu damar amfani da kuɗin wajen samar da ayyukan yi ga matasa da ba da yanayi mai kyau ga kasuwanci. Shugaba Buhari a jawabinsa na zagayowar ranar samun 'yancin Najeriya na bana shekaru 56. muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kuma batu ne da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku bayan labaran duniya lambar da za a kama mu a kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a A yau Litinin ne shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanya hannu akan dokar da ta dakatar da yin aiki da yarjejeniyar da aka kulla da Amurka akan lalata sinadarin plutonium wanda ake kera makamakin nukiliya da shi. Yana mai kafa hujja da ɗabi'un nuna gabar da Amurka take yi ma ƙasarsa. Hakanan ya bayyana cewar Amurka ta kasa tabbatar da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta kan yadda za ta yi da sinadarin na plutonium da ya saura daga injinanta na nukiliya. wannan yarjejeniya da aka fara rattaba mata hannu a shekara ta 2000 aka kuma sake sabunta ta a shekara ta 2010 ta bukaci dukkan kasashen biyu masu makaman nukiliya da su ɗauki matakan lalata sinadarin plutonium da za a iya amfani da shi wajen ƙera makamai wanda kuma ya saura daga shirye-shiryensu na tsaron ƙasa A ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sabunta a shekarar 2010 wadda ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da sakatariyar harkokin wajen Amurka ta wancan lokaci Hillary Clinton suka rattaba mata hannu kowace daga cikinsu za ta lalata tan 34 na sinadarin plutonium ta hanyar ƙona ta a cikin injinansu na nukiliya. Clinton ta bayyana wannan adadi a zaman wanda za a iya amfani da shi wajen kera makaman nukiliya har dubu goma sha bakwai. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai karya ba da batun wanzar da zaman lafiya a ƙasar a bayan da masu kada ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da 'yan tawayen ƙungiyar FARC a lamarin da ya ba kowa mamaki. Ƙuri'ar neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar kafin wannan ƙuri'ar ta nuna cewa al'ummar Colombia za su yi na'am da yarjejeniyar zaman lafiyar da gagarumin ranjayi amma sai aka wayi gari kashi 50.2 sun ce ba su yarda da ita ba yayin da kashi 49.7 suka yarda da ita. Shugaba Santos ya bayyana a gidan talabijin na Colombia inda ya amince da kayan da aka sha a wannan ƙuri'a ta raba gardama. amma kuma ya ƙi yadda ya ayyana macewar ƙulla zaman lafiya da 'yan tawayen. ya bayyana cewa ba zan ba da kai ba amma zan ci gaba da tattaunawa dangane da zaman lafiya har ranar ƙarshe da aka tanadar min. Santos ya umarci masu tattaunawa da su koma Havana, Cuba, inda aka kwashe shekaru hudu ana tattaunawa akan zaman lafiyar. kuma ya tabbatar wa da 'yan ƙasarsa cewa za a ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da 'yan tawayen. shi ma shugaban 'yan tawayen na farc rodrigo londono wanda aka fi sani da timoshenko ya yarda ya ba da kai hakanan ana tsammani zai koma havana wajen tattaunawar yarjejeniyar zaman lafiyar da aka rattaba hannu a kai a makon da ya wuce za ta kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru hamsin da biyu ana gwabzawa da 'yan tawayen yakin sunkurin da aka daɗe ana gwabza shi a ƙasar ta colombia ya yi sanadiyar rayuka sama da 220 sannan ya raba miliyoyin mutane daga gidajensu. Jami'ai arewacin Afghanistan sun bayyana cewa 'yan Taliban sun kai farmaki a Kunduz kuma tsagerin sun samu shiga cikin wannan birni. Hukumomi sun ce wannan farmaki na yau Litinin da safe an kai shi daga kusurwoyi da dama na birnin kuma dakarun tsaro suna ci gaba da ƙoƙarin fatattakar tsagerin. Kakakin 'yan sanda Mahfuzullah Akbari ya ce 'yan Taliban ɗin sun shiga cikin gidajen fararen hula don haka dole ne suka yi tsaka tsantsan wajen aiwatar da aikinsu. mai magana da yawun taliban ya ce dakarunsu sun kama wuraren shiga cikin gari da dama kuma sun kashe sojoji da dama amma kalamin na mai magana da yawun taliban din ba a tabbatar da shi ba wannan hari na taliban ya zo daidai lokacin da shugaban kasar afghanistan ashraf ghani yake tattaunawa da wasu masu ba da gudunmawa a brazil domin neman kuɗin da za a gyara kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a watan satumba shekarar 2015 'yan taliban suka kama garin na kunduz tsawon kwanaki kafin su janye dakarun kasar afghanistan da sojojin amurka da na nato ke taimakawa sun mai da kai ne wajen haɗa karfi da karfi a wannan shekarar su kare biranen da ke lardunan arewacin kasar ciki har da kunduz da helmand da kuma da ke kudancin kasar amma hare-haren da masu kishin musulunci ke kaiwa sun ƙara tsananta musamman a gabashi da kuma kudu maso gabashin da kuma tsakiyar afghanistan hakan ya matsa wa jami'an tsaron na afghanistan da tuni sun barbazu a fadin kasar. wani biki na al'ada da aka saba gudanarwa kowace shekara a kasar ethiopia ya haddasa mutuwar mutane masu yawa jiya lahadi a lokacin da 'yan sanda suka harba barkunan tsohuwa tare da yin harbi da harsasai a sama don kashedi ga masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati wannan mummunan lamari ya faru a garin bishoftun kimanin kilomita 40 a kudu maso gabas da addis ababa babban birnin kasar labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To madalla kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba bankin duniya da asusun ba da lamuni sun fara taron su na shekara-shekara nan birnin Washington DC daga yau Litinin a kuma daidai lokacin da maganganu suka yawaita kan hali da tattalin arzikin Najeriya ya shiga. Shin a ganin ku matakan da gwamnatin tarayyar take ɗauka da kuma ranto kuɗi daga waje za su magance waɗannan matsaloli kuma a naku bangare mai kuke yi na taimaka a ƙasar fita daga cikin wannan mawuyacin hali? gashin fitar da Nasiru Adamu Lekaya ya haɗa mana. Za mu iya dakatar da sata da hakan zai ba mu damar amfani da kuɗin wajen samar da ayyukan yi ga matasa da ba da yanayi mai kyau ga kasuwanci. Shugaba Buhari a jawabinsa na zagayowar ranar samun 'yancin Najeriya na bana shekaru 56, inda ya ci gaba da cewa na yi amanna wannan kuma bayan tattalin arzikin na wucin gadi ne, da haka bai dace jama'a su makance ga matsalolin da za su wuce ta hanyar kauda kai ga manufofin gwamnati na dawo da Najeriya kan sahihiyar turba. Mun gano inda matsalolin Najeriya suke in ji shugaba Buhari kuma muna aiki tukuru wajen magance su yanzu a tuna gwamnatin buhari ta karfafa lamuran komawa gona don faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga waje da dogaro ga fetur mukaddashin shugaban hukumar bunƙasa kafofin kuɗaɗen shiga da raba arzikin ƙasa shitima umar abba gana ya ce tun bara jami'ansa sun yi nazari da suka mika shugaba buhari na hanyoyin rada tattalin arziki guda biyu da suka hada da kafa kamfanonin sayan amfanin gona da kuma haƙo ma'adinai wannan hukumar sai ta dawo ta ga manoma manoma eh za a sayi auduga kaza za a saya gyaɗa kaza za a saya koko ko palm oil a kaza wannan farashin da za ta ga manoma manoma yawanci duk za su je su yi lissafin su a'a idan na yi buhun gyada zan sai da shi dubu kaza taki zan siya na dubu kaza ne iri da zan siya dubu kaza lebura da zan nema ko tractor zan yi haya ba zai wuce kaza ba zai ga da zai samu manomi da kanshi zai fara wannan noman sannan wannan hukumar ta zo ta samu ta sayi duka abin da aka nome a shirya a kai wa su turawa can wanda suke so su sayi wannan kayan a biya kuɗi a hannun najeriya manoma sun samu amfani ƙasa ma ta samu amfani wannan ra'ayi ko hangin ya yi daidai da na malamin islama sheikh abdullahi balalau sannan kuma su kuma hukuma su iya iyawarsu su ga cewa manoman nan da suka yi noma da aka yi kira gare su a koma gona sun kashe kudadensu sun saya kayayyakin amfanin gona taki magani da abin da ya kama da haka to yanzu kuma lokacin fitowar amfani farashin na komawa kasa to gwamnati ta shigo ciki ta yadda za ta ci gaba da sayan amfanin gonan nan a hannun wa'annan manoma tana tarawa a rumbunta da take ajiyewa ta yin haka zai sa su manoma ba su yi asara ba sannan talakawa kuma su ma za su iya sayan amfanin gonan ya zamanto daidai domin domin idan ya zamanta gwamnati na saye to sayanta zai taimaka farashin ya tsaya amma da zaran gwamnati ta bari bata saya ba farashin zai faɗi warwas ta yadda su kansu manoma za su yi asara har ya zamanto kuma mutum ya ce gwamma ma in je kasuwa in saya ba zan yi noman ba ana cikin haka sai jami'in kungiyar tarayyar turai mr filippo amato ya shawarci gwamnatin najeriya ta kammala rage darajar naira don haka ya ji hankalin masu zuba jari su shigo daga ketare filippo wanda ke magana da kamfanin dillancin labarun najeriya nan ya ce rage darajar naira zai ba da damar gudanar da kudaden ketare da hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalar karayar tattalin arzikin najeriya babban bankin najeriya dai tuni ya bullo da tsarin barin kasuwa ta yi halinta kan darajar naira da zumar hakan ya taimaka wa hadadar tattalin arzikin najeriya wanda zuwa yanzu dai ko da ya yi amfani za a iya cewa darajar naira na ƙara faɗuwa rayuwa ne musamman ma dai a kasuwar canji nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru wannan shine muke son jin ra'ayoyinku a kai amma kamin a bude layin tarho don jin ra'ayoyin naku kan wannan batu sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Wahala na nan da wanda bai san kowa ba na kama wanda bai san kowa ba. To kuma yunwa na kama wanda bai san kowa ba. Don ana kan na san diyan mutane sun san To kuma na san diyan madaidai sun san ni. Sakwata ko ba ninki sun dai san Sakwata gona ta wokidi kunde sanni, ko kuma komi za a ba maroki sai kumban. Dan gida baba ko babai a shekara. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla mai kira na farko daga jihar Naija in kana jin mu bismillah menene Eh, sunana Dahiru Muhammad daga anguwar Bakabe Sahora ne na'am eh gudunmuwa ta bisa ga magana da aka yi na tattalin arziki ko eh to alhaji sahabo aliyu ina muku fata alheri dai to mun gode kuma ina wa ƙasa ta fatan alheri Allah ya taimaki shugaban ƙasa bisa ga wanga tsare-tsare naki na'am eh, na gode Allah ya tarsuwa muna to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu nufi jihar Kaduna mai kira daga Kaduna kana jin mu eh ina jin to Malam Dahiru bismillah ina son bayyana ra'ayina game da wannan shiri da gwamnati ke son ta dauka eh an da jagoranci Allah ya shige mana gaba eh, shawara ta kenan hello to eh to mun ji ka mun gode kwarai da gaske eh madalla ah, mai kira daga jiga bismillah eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to kana tare da suleiman m sani da ke cikin garin kwalam saura local government jigawa state na malam m sani yawa to gaskiya mu da yanzu abin da zamu ci ya kamata shugaban kasa wannan tsare-tsare na dai mu masa addu'a Allah ya ba shi ikon cika burinsa ya sa a gaba to domin har ga Allah gaskiya Najeriya talakawa suna cikin wani hali gaskiya ya kamata a waiwace su don Allah to kamar ta ya za a waiwaye ta wace hanya kai gani za a waiwaye su hanyoyin da za a wuce su gaskiya a sassauta domin mutane suna cikin matsi ta menene sassauci da kuke kake gani za a yi wa talaka su je? Eh. sassaucin wannan hahawa kayan hahawa kaya daga duk kayan da ka siya in ka koma ka biya tashi eh ai hujjar da hukuma ta hukumomi suke bara ne, Najeriya ba ta yin kome kome hatta hatta abin eh, tsinkin tsokare haƙora sai an kawo shi daga waje to kuɗaɗen da za a sayo abubuwa daga waje mahukunta suka ce babu kuɗaɗen shi yasa abubuwa suke tsada to da alaman eh, malam suleiman to bari mu koma jihar naija alo salamu alaikum wa alaikum salam sunana ɗanlami joja kagara jihar naija najeriya nala mala ɗanlami barka ka dai madala kira da nike yi ga shugaban kasa eh. duk lokacin aka shiga damina duk allah sa a yi sauri a taimaka da taki talakawa su samu sukunin yin noma shi ne taimakon da za a yi ma talakawa ina kira ga shugaban kasa allah ya taya shi riko insha allahu muna nan tare da shi to ya damuna bana a jihar Niger? To, nan Niger gaskiya yanzu buhun masara ana sai da shi dubu tara dubu takwas. To, ya yi sauƙi ne ko ya yana da tsada? Eh, ya dan yi sauƙi ne ke da ana sai da shi sha takwas sha tara zuwa dubu ashirin. To, madalla mun. Ya fara kawo sauƙi Madalla mun gode yanzu bari mu koma jihar Kaduna. Alo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sunana Abubakar. Na mala. Sunana Abubakar da afsan da malam cikin kare karama kuma kuma. Na mala Abubakar. Ina muku barka da dare. Barka ka da dare. Duk na ji batun da ake tattauna a kai to a gaskiya wannan akan ainihin wannan abu ake tattauna a kai. Eh. Dukan saurare ya san wannan abu ne da muka ɗauki kanmu wannan kasa sai dai mu addu'a akan Allah da mu akan wannan yanayi da a shiga na wannan kasa haka su sauki su ne kayayyaki da ya tashi haka da sauran abubuwa makamanta haka da su dala da kayayyaki to duka wannan sai dai mu ke shugaba da addu'a Allah ya sa wannan abu ainihin warware wannan abubuwa. Mun gode. Mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Bauchi. Halo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Alhaji Sani ne daga itaf itaf Gadau Local Government. Na'am Alhaji Sani. yawa Suna lafiya ya aiki. Alhamdulillah mun gode wa Allah. To madalla madalla. Menene gudunmawar ka? yawa yawa gudumawa ta abu da ya kamata a yi su 'yan kasuwa kansu. su ji tsoron Allah su kyautata wa jama'a su hakura da karamar riba sannan kuma kudure-kuduren da gwamnati suke yi don saboda talakawa su ji daɗin sa su ma ma'aikata su ba da haɗin kai a wannan gwamnati shine mafita shine abu da za a ci nasara yanzu misali amfanin gona a yanzu da muna sayan gero a nan karamar hukumar ita su ga naira ɗari biyar to da alamar la Eh, malam eh, alhaji sani layin ka na daukewa mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar kaduna assalamu alaikum wa aminu alaikum salam sunana ibrahim alaran riga cikin kaduna na malam ibrahim tuni shawaran da zan ba 'yan uwana 'yan najeriya shine na farko ya kamata a rage yawan dogaro ga gwamnati eh an sani cewa mutum ya karatu burin shi ya samu aikin gwamnati to mu cire irin wannan akwai ayyuka da dama wanda ake samun kuɗi da su ba ta hanyar gwamnati ba kuma kai da yake ka samu aikin gwamnatin to ka tsaya ka yi aikin ka tsakaninka da Allah kada ya kasance a ɗauke ka aiki amma baka ka ma gwamnatin aikin da za ta samu albashi ba za ta samu ma gwamnati ko sisin da za ta samu albashi ta biya ka ba kuma ita ma gwamnatin ya kasance ta dinga kokarin tallafa ma jama'a ta bangare da dama ta yadda za a rage zaune gari banza da kuma buɗe masana'antoci waɗanda za a ɗauki jama'a aiki a wannan bangaren da dama. Mun gode kwarai da gaske Ibrahim Alarama yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Salamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. suna na sha'ibu zan yi ce fi hannu sarawa. na malam sha'ibu da kungiyar rama abota labari da cigaban kasa na to gudun da zan ba dangane tattalin arziki farfaɗo da tattalin arziki a mu najeriya hmm. shine ya kamata a ce farkon damuna tana faduwa hmm. to gwamnati ta taimaka da manoma da taki domin ya kamata a ce mun dawo daga rikiyar man fetur tun da je yadda man fetur ya tabarbare a kasuwar ta a duniya ya kamata mu kama noma haikan da kuma farfado da masana'antunmu da kuma irin wuraren tattalin arziki hakan nan ya kamata a ce mun bunƙasa wannan fiye da yadda muka mai da hankali a bangaren man fetur wannan shine gudun mata mu kwana lafiya mu kuma mu kwana lafiya ko kuma ce ku wani lafiya mu kwana lafiya To mun gode kwarai da gaske da kuma da wannan kira daga jihar Nasara Allah ya kama karshen jin ra'ayoyinku a wannan rana sai kuma gobe idan Allah kai mu muna ƙara godiya ga dokacin ku da kira ko bayyana ra'ayoyinku wanda ba samu dama ba gobe ma rana ce mun gode. Cama da yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. To jama'a barkamu da wannan lokaci mu da sado mu duku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Yau a Najeriya za mu fara inda Rangers International ta Enugu ta zaba ita ce zakara da ta lashe kofin kalubalen na league league na Najeriya na shekarar 2015 da kuma 2016 bayan cin mutuncin da ta yi wa El Kanema na Borno wato wanda suka ce su ci hudu zur da ba ko daya a wasan da suka yi jiya wanda kuma ya sa ita Rangers din ta samu wannan nasara. to sannan a jiya lahadi ne kuma aka yi wa 'yan kwallon nijar matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai gagarumin tarbo a birnin yamai bayan nasarar da suka samu ta shiga wasan cin kofin afirka na matasa na wannan ajin a karawa zagaye na ƙarshe da suka yi a gaban da gaban din a birnin libreville wani tarbe ne mai cike da tarihi a kawa 'yan wasan kungiyar kwallon kafa matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na jamhuriyar nijar a babban birnin ya mai alhadin nan bayan ko galabar da suka taho da ita daga libreville babban birnin kasar gabon inda suka yi ci uku da uku da mai masaukin bakin su bayan su lalabe ƙasar ta gabon ci ɗaya tsaye mai ban haushi a babban birnin yamai a neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na matasa na nahiyar afirka na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da zai kana a faɗi idan tabaraka wata ala kai mu a kasar madagascar an dai fafata a wannan wasa shankuriyar nijar ta sha kashin ɗaya kwallo kamin a je rabin hutu kamin alkalin wasar ya baiwa ƙungiyar kwallon kafa ta kasar gabon din ci biyu na daga kai sai mai tsaron gida kuka kuma penalty jamhuriyar nijar din ta rama kwallaye uku da kasar gabon ta samata wanda ya bata damar kai ga shiga wasannin na nahiyar afirka a kasar ta madagascar abin tuni dai shine cewa jamhuriyar ta nijar din ita ce ta fidda mai rike da kofin duniya na wannan aji tarayyar najeriya gabanin tagoga da kasar ta gabon haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to gaishe ka haruna to hukumar kwallon kafa ta nahiyar mu ta afirka wato caf ta kayyade shugabancin ko kuma wa'adin shugabancin ta daga yanzu daga ran watan maris na shekara mai zuwa ta 2017 ba wanda zai wuce wa'adi uku uku wanda wannan sabon mataki ne ta dauka a babban taron da ta yi na manyan shugabanninta a ranar alhamishin da ta wuce wanda kuma wannan yana nufin cewa za a ga canje-canje musamman a wurin shugaban da yake mulkin ita wannan hukuma din isa hayatu wanda ya share shekaru 28 cur yana kan kujerar shugabancin wannan hukuma ɗin to ko ba wai shi isa hayatu kaɗai ba hatta su kansu sauran membobi na hukumar zata sata cap ɗin da abin zai shafe su ba wanda zai wuce adi uku uku to sai dai wannan canjin da aka yi kamar shi isa hayatu ɗin ya kara masa wato buɗe masa kofa ne domin wannan yana nufin in ya ga dama yana iya sake neman wa'adi na shekaru goma sha biyu wato guda uku na shekara hudu kenan wanda idan ya haka shi da sauka wannan kujera ɗin sai ya share sai ya zama ɗan shekaru 82 a duniya kenan jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasannin wannan litinin kenan sai kuma gobe ya huta lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka har yanzu tarihin iran kan haƙƙin bil'adama a cewa wani rahoton baya-bayan nan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta wallafa a faɗin duniya ba shi da kyau duk da sauye-sauyen da jami'an gwamnati suke ikirarin sanyi a fannin faɗaɗa 'yancin walwala daga cikin matsalolin da rahoton ya gano akwai daƙila 'yancin al'umma kamar abin da suka shafi 'yancin faɗin albarkacin baki walwalar 'yan jarida aiwatar da hukuncin kisa ba bisa ƙa'ida ba da kuma tarzomar da ke samo asali daga siyasa da danniya. A watan da ya gabata, masu sa ido kan haƙoƙin bil'adama sun ja hankali a kan wasu sabbin abubuwa da ke kawo damuwa. Ranar 19 ga watan Satumba da ya gabata, aka samu rahoton cewa jami'an tsaro sun kama Sadra Muhageg, editan kamfanin jaridar shark aka kuma kwace wayarsa da na'urar kwamfutarsa akan dalilin cewa ya yi alaƙa da kamfanin dillancin labaran da ke yaƙi da juyin juya hali ta hanyar amfani da kafofin yada labarai. Ranar 17 ga watan na Satumba kuma aka kame tare da tsara wani ɗan jarida Yashar Sultani a gidan yarin Evan bayan da ya kasa yin belin kansa. A cewar masu gwagwarmaya kare haƙoƙin jama'a na ƙasa da ƙasa a Iran, an kama Mr. Sultani ne saboda an kai ƙorafinsa akan wasu labarai guda uku da ya wallafa. A halin da ake ciki kuma, wani sanannen ɗan jarida, Issa Saharkes, shi ma yana can tsare a kurkuku. Ko da yake dai an ɗan sassauta masa hukuncin da aka yanke mashi kwanan nan. daga zaman yari na tsawon shekaru uku zuwa watanni 21 akan zargin cewa ya zagi shugaban addini. Mr. Saharkis na ɗaya daga cikin jerin 'yan jaridan da aka kame a watan Nuwamba shekarar da ta gabata, ciki har da editan wani kamfanin jarida, Ehsan Mazandarani, da kuma wani mai yin sharhi a jarida a Faran Chetsas. Ba bakon abu ba ne ga an kama ɗan jarida, ko da wanda ke fafutukar ganin an samu canji a siyasa, ko ba da rahoto a kan hada-hadar filaye ba su tsira daga gidan yaron Iran ba a cewar shugaban tsare-tsaren kwamitin da ke kare 'yan jarida a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka Sharif Mansur. Sharif ya ce, Muna kira ga hukumomin Iran da su daina garkama 'yan jarida a kurkuku ba gaira ba dalili, su kyale su su yi aikinsu. Shugaba Obama shi ma ya ce duk ƙasar da ta bi ta tafarkin kare haƙƙin bil'adama ciki har da Iran lallai za ta yi ƙarfi za kuma ta ci gaba. A free press that can expose abuse and injustice makes a country stronger. An independent judiciary that upholds the rule of law. Ya ce walwalar 'yan jarida za ta taimaka wajen tona ayyukan cin zarafi da rashin adalci. Hakan zai sa ƙasa ta ci gaba, za kuma a samu fannin shari'a mai cin gashin kansa da ban doka da kuma zaɓe mai sahihanci ta yadda al'umma za ta zaɓi shugabanninta. waɗannan su ne haƙoƙin da muke hankoran mu ga kowa ya samu shugaba obama ya ce dalilin da ya sa amurka ke magana a kan waɗannan haƙoƙin ba wai don muna tunanin ƙasar mu ta goge a wannan fannin ba ne domin babu ƙasar da take mara tabo amma mun yi imanin cewa mutunta ɗan adam haƙƙi ne da kowa ya kamata ya mura. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. A yau Litinin ne shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanya hannu akan dokar da ta dakatar da yin aiki da yarjejeniya da aka kulla da Amurka a kan lalata sinadarin plutonium wanda ake kera makamashin nukiliya makamashin nukiliya da shi yana mai kafa hujja da ɗabi'un nuna gabar da Amurka take yi ma ƙasarsa. Hakanan ya bayyana cewar Amurka ta kasa tabbatar da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta kan yadda za ta yi da sinadarin na plutonium da ya saura daga injinanta na nukiliya. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai karaya ba da batun wanzar da zaman lafiya a ƙasarsa a bayan da masu kaɗa ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da 'yan tawayen ƙungiyar FARC a lamarin da ya ba kowa mamaki. Ƙuri'ar neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar kafin wannan ƙuri'ar ta nuna cewar al'ummar Colombia za su yi na'am da yarjejeniyar zaman lafiyar da gagarumin rinjaye amma sai aka wayi gari kashi 50.2 sun ce ba su yarda da ita ba yayin da kashi 49.7 suka yarda da ita shugaba santos ya bayyana a gidan talabijin na colombia inda ya amince da kayan da aka sha a wannan ƙuri'a ta raba gardama amma kuma ya ƙi yarda da ayyana macewar ƙulla zaman lafiya da 'yan tawayen jami'ai a arewacin afghanistan sun bayyana cewa 'yan taliban sun kai farmaki a kundus kuma tsagiran sun samu shiga cikin wannan birni hukumomi sun ce wannan farmaki na yau litinin ya da safe an kai shi daga kusurwoyi da dama na birnin kuma dakarun tsaro suna ci gaba da kokarin fatakar tsaya tsagirin masu aro karshen shirin dare daga nan birnin washington dc kenan sai kuma can da asibahi za ku sake jin wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya kamar na madadin nazir ahmed hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da julie leather gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya daryl da ya riga mata a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu